أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لهج شكرة دبو دياد غريب هدود أبد النبي هجرية daidai dai da 21 ga watan uku shekara ta 2021 miladiya suna cikin littafi na masawajin akhala wa faraha alal umma wato miyagun ɗabi'u da kuma sakamakon miyagun ɗabi'u a kan al'umma na doktor ustaz doktor khalid bin hamid alhazimi hafizullah na tashi shafi goma sha tara bawabitu المساوئ الخلقية وحقائده na miyagun ɗabi'u abbabid na ka ce abbabid wancan bawabid jam'i ne na abbabid ko ma ya hazin shai ko yi tsaunikuhu wa ji'aluhu rahinu kuyuji shi ne abin da zai haɗa abu ya ɗaure shi a wuri guda wanda zai zama wannan mutum wannan abu wato an rataya shi ko an jingina shi ga wannan abu shine ma'ana abba'i amma abbawabi المساوئ الخلقية فالمقصود بها المقيدات والمحددات السلوك المنحرفة وتشين abubuwan da ake ganewa iyakoki na ɗabi'u wanda ke karkatattun ɗabi'u shi ne ma'anansa kenan wato in aka ce muƙayyada abubuwan da ke gane miyagun ɗabi'u da kuma iyakoki na miyagun ɗabi'u shi ne malam magana a nan yana yanzu mana tarihi ma'anan alfahari fa'iza a hannun insanu fi suluki bi bihar da dawa da al-mustami'a don mutu yawofin tar da ɗaya da cikin waɗannan al'amura da aka ambata su tare a nan gaba ɗayansu au munfarida ko ɗaya daga cikinsu asbara sulukahu munharifan sai ya zama ɗabi'ansu ba daidai yake ya samu wato matsala a wajen ɗabi'a hatta wa in kana zahiru suluki mahamudan ko da bayyane ina gani waɗannan ɗabi'u ne kyawawa amma tun da ƙarƙashin ƙarfi kuma cikin zuciya ɗabi'un ba kyawawa ba ne to zai zama mun harif wato ya farkata daga ɗabi'u kyawawa kama ya sabbo min al-qawabil atiya kama yadda za mu bayani zai zo a cikin al'amuran da zai kawo mana da bayan ɗaya awwalan da farko al-manhaji wato abbar ka'ida na idan mutum yana so ya gane ɗabi'an da yake kai abu mai kyau ko mara kyau to shi ne a cikin abbas alman haji daga ina zai gane kaza yana da kyau kaza bayi kyau to in ya bi nan ka to shi ne inda malake faɗi da kusa da a muwafaƙatu suluki alƙasalaki liman haji kitabi wa suna. mutum zai bi wato kyawawan ɗabi'u da so ya nemo ko kuma ke so ya aiwatar da su to ya bi manhajin alkur'ani da manhajin sunna domin alkur'ani da sunna za su gaya ma mutum ko zai kyau ka zai kyau ba su ba ba su ba ba al'adansu ba ba shi kuma irin yanayin yadda yake rayuwa ba a manhajin alkur'ani ne ake gane wannan ka ka zai da kyau ba yanayin tsari na rayuwa na yau da kullum shine ma'anan abbabidu almanhaji kenan ka'ida guda ɗaya kazanta ne a shari'a ko al'ada yana cikin wannan abin sunansa da kyau don abin da kyau a addini to kuma a ƙeda a al'ada bai da kyau to abin sunansa da kyau ne domin akwai wasu abubuwa za a da al'adu ne suke kyamun su addini bai kyamuce su ba wasu abubuwa kuma da al'adu a ba matsala amma kuma a aƙida addini zai fi kyau kawai da za a zai kai a koma shari'a ne shi shari'a za ta fi kaza yana da kyau kaza mai gashi da Babban da alman hadi kenan ana nemo manhajin alƙur'ani da sunna kuma asulu fi babu il akhlaqi المحمود الالتزام السلوكي بالفضائل الخلقية مثل ما جاء بها الإسلام في ما أبيك فالإسلام abin yadda ake gane cewa wani ko ɗabi'a ka za mun kyauce ɗabi'a ka za abin yabo ne ko kuma ɗabi'a ka za kwallon ko kuma wanda yana da kabi'u kyawawa shi ne abin ya dace rizka za a abin da islam an dace abin da musulunci ya zo da shi to sai ka ga wannan ɗabi'a sai a kira ta ɗabi'a ce mai kyau kowa da yana kyawawan ɗabi'u wa asalu babu ilil masawi al-khuluqiyya muqalafatu al-ilzam bil fada'il al-khuluqiyya wal isyan bi abadadha sannan asalin da za a gane miyagun ɗabi'u shine a ga mutum ya saba mani jinsin wato ɗabi'u kyawawa da kuma zuwa kishiyar malam zai kawo mana misali a nan a kuma zai zo ya yi tafsili a kansu ta ya za a gani mutum ya saba masa kyawawa misali ya saba gaskiya sai sabanin gaskiya sai yayi ƙarya kenan ya saba ma amana sai yayi ha'inci ya saba ma abin nan jiyayya ga iyayen sai ya saba musu to shi da wannan kenan na ne babu da ake ganewa wato ayi a mukhalafatul iltizam ya saba ma lijikan من بالفضائل الخلقية تبيكوشاوا والإسيان مكيزو بأعدادها بكيشيا كاوا والأبيكو أي هو ارتكاب أبضاه الفضائل الخلقية شيني مكية أي كتساقان كاوا والأبيكو أو مجاوزة الهد فيها فوقما يشبونا بإري أوجين كاوا والأبيكو لأن أنا أجيب بونا بإري أوجين كاوا والأبيكو ما لديك أول مثالي akan indiya aka wuce gona da iri kyawawan ɗabi'u awil kusuru an hafi kuma mutum ya takaita wato ya an ce ya kata daga abin da yake kyawawan ɗabi'u wa tafsilu zalika fi ma ya liga bayanin sa anan irtikabu number 1 kenan irtikabu a cikin fawa'ilin kujiya mutum ya aikata sabanin kyawawan ɗabi'u ba sunan wa huwa alal a abin badal adha la tarkuhu sai ya dinga cutar da al'umma ba kare kansa daga cutar da al'umma ba domin akwai abin da shi rakaful azako Allah shi ne kare cutar da al'umma da shi ne da matsari'ar ta gazalul azali cutarwa yake ta yaɗawa, yake ta watsawa zai cutarwa na harshe zai yi na aiki zai yi a aƙidanci zai yi duk wannan shi ne وتو عذر ما تروى لا تقفه بالتامي وابا سيطا احتمالة الأذى قريب ممكن إن يقى لا يعقدنا يكتره في هل أترامي مزيد أهن يدوين ونيزو يفعلي كاقا ونن بضل الأذى مكو يكتر أيا قوي صار إيش كاوا إيش يروف هجي فقنا أنا كنت بضل الأذى لا تقفه wa man unnada da fadlu da kuma hana alkhairi annada ma'anansa alkhairi la fadlu da kuma wa alkhairi dun musulmi ko kuma mutum ana su dinga aikata alkhairi yayi ma mutane abin da ya zama alkhairi sosai sai ce yana fadlun nada yana wa alkhairi ga al'umma yayi musu nasiha yayi sulhu in aka samu matsala hani da mummunan abu ya umarni daga abin da yake da kyau da bayan da abin da yake da shi sai shi yana gwabdo annaba amma iya yi sabanin to ya zama abin da yake yi kenan wato man innada yana hana yin alkhairi shine wayan yamnuna ma'una shi bai yi ba kuma ya kokari ya hana wani to kaga ya aikata sabanin sabailul al-khuluqiyya kenan والرد على الأذى نفس ماله da kuma mai da martani a kan cutarwa ba ɗaukan ɗawai wato juriya ba haƙuri ba shi ne raddu al'al'alba idan aka cutar da mutum bishe sai ya mai da martani sai ya rama sai ya yi kaza daga wannan bai yi fada'il alkhuluqiyya ba la la la la hasmalu a cikin ake so musulmi ya zama yana yahtamilu al'alba yana ɗaukar cutarwa sai haƙuri in ma da magana in ma da ƙarfi in ma da harshe ko da wani abu sai ka ɗan yi haƙuri to shi ne ta yi imanin al'adashita mana yake gaya a ɗan kawo a bin ma'abu su wani hanyar mun karfe shi ba su da alama a fara sai umarni abin da zai same ka to musulmi ko kuma a kula ulfafi shi mutu ya zama ya halittu al'adar yana ɗaukan cutarwar da mutane suke masu shi sa annabi sallar alaihi wasallam idan kai haƙuri da cutarwar da mutane suke maka to kamar kana ɗauko toka mai zafi tana watsa musu kai zai ka samu nutsuwa su ne za su cikin damuwa to kaga wannan muguwar ɗabi'a ke, ci abin da aka masa sai ya rama wa busu raka la taraqatuhu shi zama yana ɗaure fuskar da al'umma in ka da mutum sai ka ɗaure fuskar da abata wa tawalla da ba baya cikin fuska yana da tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sadaka amma dan uwanka musulmi da bi cikin masa mai fuska sadaka ne fuska ga musulmi to shi yana yin abus da kun at-talata tafsil fi a dan bayani bayani akan shi shi ne ya zama al-kalbu badalu yayi ƙarya a maimakon gaskiya wal khiyanatu badalul amana fa'inci amurkun amana wal uquq badalul bir saba ba iyaye maimakon yi musu biyayya wal jaza'u badalul sabr raki maimakon hakuri wal zina badalul ta'affuf yin zina maimakon ya harbe wani hau zalika daga wani duka ko ne da tafiya da kishiyansa na farkon shine za a so na biyu shi ake so to mutum sai ya yi na farkon maimakon ya yi na biyu wannan shi ne wato abin da sun kawo mana kamar alakotili abin da ba so musulmi ya zama kenan na biyu wannan numba kenan. na biyu mujawazatul hajji fi fada'ilil kulliya Can rashin yin ɗabi'u tawawa su ne mala ya kawo sana nan kuma a wajen ɗabi'un tawawa mutum ya wuce gona da iri shi ne nan zai shi ne number one number 2 da'watul hajji fil fadail al qulubiyya duk gona da iri da kutawawa da kamar duk bayani a baya shi yana jikin shi ya tsaya a tsakiya a haddin sa na dabi'a shi ya kasa yadda ake bukata sai zama mutum shi kuma ya zama baya ci da bai zama yi kishin addininsa ba ba zai kishin iyalarsa ba ba zai kishi yankin ba ba zai kishin zama kuma ba a samu mutum da ake bukata ba saboda baya ya zuci da zai tuzura shi ko kuma zai zaburar da shi ya yi kishi abin da ya kamata ya kishi to kuma iya shi gona da iri to nan kuma sai yi da baki sai kai da duka sai yi da kifa nan ma uku gona da ne na tafiya shi ake to haka nan ma ɗabi'u kyawawa imanar jikin wani misali kuma suna da iyaka ake so mutum ya tsaya iyalai shi sa ko a ciyarwa da iyalai ba da cewa la su budir tabbira inna al sai kanu ikwana shayatin ko kana shagal da shi saboda ciyarwa aiki ne mai kyau kuma kuma ai ne bazzaran shi to haka an Allah shi kada ka shimfi da hannayen ka sannan kuma kada ka yi mako to kuma ko yana da hajji yana da iyaka na mujawazatul haddi fi fadail al-khuluqiyya aw al-qusur anha ko kun shi ya tafitu duk yayi abin da ya kamata sai ya bayan zai iya yi abin da kamar kai kai babo kana iya misali a cikin kabar ruwan botul wata da kan nama kaza da cikin wata kawai ta kawo masa aka ɗan yi tuwo ba nama ka bari ta yi kayi kusuri a ba'in ana ko kuma maimakon ka sayo kazan ga ɗaya sai ka sayo guda goma sauran biyar suka kwana aka zuba amma an wuce gona da iri kenan to sai ku ya fi da kusuri ko ya yi kusuri ko ya yi mujawar baddi an ha duk gona da iri an ha ya ji ɗan min makawi il kulukiyya ya kan sanya su su zama miyagun ɗabi'u al-ikirari matsalan kamar girmama bako misali wanda sai kawo mana fa'in asarafa fi ma yambabi tajimu idan mutum yayi israfi yayi tsarna akan abin da ya kamata ya ba wannan Ba bako ɗaya ne aka kawo min tebul cikin abinci kala ɗaya biyu uku hudu biyar shida daban-daban kazan ga soyayya ga gasasciya ga gasasciya ga su na kaza ga na rago ga na mutunci ya iya tallafi masu ya yi dare sai dai kada ya kawo mu wannan haba, wanda irin abu ne wannan an wuce wannan da iri kenan haka ga yana so ya gare dan ka da ta nan kuka kala kan biyu ga naman rago ka zai shi lalle an shi wai amma shi shi ma mai kuma to shi kaman ya ci shi ne shi ko ya ci ba zai ji daɗi amma shi wannan shi kuma yanzu shi kuma na ta ji kai kaɗai ce har da na gobe da Najibi ji biki koya to kaga irin wani wani bikin wani biki ji da shi a haka ba idan biki ta tsaki to shine fa in asarafu ma yan biki da jimu dan ku sai wuce gona da shi kan abin da kamata ya ba ba tajawaza bihi al-hadda ya wuce gona da iri ta shiga al akhlaq nan ba da mazmumu wannan abun zargi ne a shari'a al-mufassirin shi kenan yawwa wa in kasar an haddin kara an haddin karami don kuma ya yi taɗaitu da haddi ya karanci da za a ce da wajen wani ya karrama mu ya taɗaitu daga wannan tsara buklan ya zama waki kuma kana jira a kawo maka abinci ko biyu sai ka ga loma da irin na saman bitan nan ko uku aka kawo maka ka ɗauko fiyo wata guda biyu aka ajiye ya to gashi nan sai da safin ku sai wannan ya kalli san wannan sai ko fara neman yaro akwai mai shayi nan kusa saboda sai an yi tabakir a wajen wani kakawa kuma ya zo wurin da to wannan shine fara bukun ya kuma ruwa ruwa kuma abu da shine ya shiga masawil akala قال الماوردي ما ماوردي في حديث حديث سنه أدب الدنيا والدين وأدب الدنيا والدين فإن كانت لمهاتف الخلائق حدوث مقدرة ومواضيع ومواضع مستحقة جمهر ترى والإبيء سنة إياك تتكدر مسلم سنة دوري تنتين تعيب تدسو سوف إذا تجاوز بها الحد صار ملقا gonat iri ya koma wancan bukai bayani kenan وإن عدل بها عن مواضعها صار صار نفاقا إذن كما كما كي صار نفاقا يا منافق شيما شو الملك شيما ملك ذل كسكن شيما والنفاق نفاق منافق شي لقم أبن زهيد idan ana so mutum komai zai yi da ke shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ma kuyyira bayna shaytayn illa qara aw saduhuma ba taɓa ba shi zaɓi a kan abu ba ba sai an musala suna ya zaɓi da jiki ya sa lafi Allah ya sanya mu ummatan wata ɗan to mu kullum da al'adal shi ya kamata mutum ya zaɓa kada ya almubazzaran shi da kuma ولا تجعل يدك مغلولة إلى عضلك ولا تبسطها كل البسط فتكون ملوما مذموما ko مظلوما وقال mutum kada ya cimci hannayensa ya bayar da baya kuma ya zama baya bayarwa ya zama tsakanin in ba in yi haka sai zama abin zuci da Qur'ani ne a Ba Isra wa khulafatu babil manhaji malaki kai a cikin wannan ƙa'ida da ake magana a kanta ومتابعة منهج النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم شيء دين النبي صلى الله عليه Ba tare da tsari ba? ولا نقصان بتدرجي با فما نقص المصطفى في خلق النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة من سويا حجابا شيء النبي صلى الله عليه وسلم شيء الله يسلم الله إنك على خلق عظيم بكثرة من سويا حجابا بل أتى بتمام مكارم الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يا أيوة ترد ككنتا وتبيئ على الوجه الذي كلف به من ربه عز وجل كي يبدا الله ولو في يا أورا مطعمتين كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يا زودك يبدا كما باب وجه باب قاري حتى وصفه الله تعالى بأتم وصف وأكمله فرأى الله في كسركي يا بصفة في قوة كتاب Sifan kuma da shi kowace sifa zama kamala gare shi sallallahu alaihi wasallam fa qala ta'ala wa innaka la'ala khulqin azim sai annabi sallallahu alaihi wasallam kana kan dabi'u kyawawa daga wannan sifa malamai suke cewa shi ita ce sifa da Allah bane ki sarki ya kan sifa ta annabi sifa ta kamala ta cika na kowace kowace bangare domin alkhul shine ya kunshi duk kan rayu da gaskiya na mutum tsakanin shi da ubangijinsa tsakanin shi da iyayensa tsakanin shi da yan uwansa tsakanin shi da makwabta tsakanin shi da abokan zama musulmai tsakanin shi da abokan zama waɗanda ba musulmai ba tsakanin shi da abokan hulɗa na kasuwanci tsakanin shi da manya tsakanin shi da yara tsakanin shi da maza tsakanin shi da mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika wannan ba za ka kace a wannan bangare ka ce ya cika wannan dabi'un ba shi sa Allah ya ce innaka la azim azim har ma iyansa suka yi tun kafin ma ya zama annabi ya kiran su al al'amin. al-amin da aka yi saɓani, wajen ɗaukan hajarul aswad da tsora shi kace to yanzu da zamu yi sanya duk wani mutum da zai fara zuwa shi ne zai kuma mai hukunci a tsakaninmu سنانا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول شربنا بالأبين لا ما أمين لبين أبين قلتا ميزد شيء شيطا كو أجاهلية كافرين أم الوزن مسلمين سكن زوين فإن أبي يتفق الموسو دوروا الموسو قبل لا يتفق في يبقى فقال كنياتي كو أن الأبين كو الأنجري وشيطا الله يبيشي جميلا سفر وإنك لا على خلق عظيم أمر الله تعالى بمتابعة منهج النبي صلى الله عليه وسلم Allah ya yi umarni ga duk wani musulmi ko mumini akan ya wannan hanya ta annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu abin da annabi sallallahu alaihi wasallama manzo ya zo muku da shi fakhuzuhu ku yake shi da hannu biyu wa ma nahakum anhu abinda ya hariku fantahu ku haru فاتقوا الله وواتقوا الله فجزورهم الله فسني إن الله شديد العقاب لأن يتسابع مع أبيك النبي بشيء أشرك وبشيء وأنك تهنوا النبي لنا فسني إن الله شديد العقاب ألا ما يتمنين العقوبة وقال صلى الله عليه وسلم في وجوب اتباع منهجه annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya ma mu'mini akan wajibcin su dukkan da yabi cikin aiwatar da rayuwarsu gaba daya bi manhajinsa ga hadisin nan wanda imam bukhari da muslim suka yi ittifaqi a kansa da sariman amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda wani aiki wanda ba addini ba shi ma'ana laysa alaihi amruna ma'ana wanda ba kaya cikin addinin nan namu to fa huwa raddun duk wanda aiki ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi shi ba shi ba to fa huwa raddun daga nan aiki ake magana ba kirkira ba mutum ya sami kirkiri aiki ya zo ya zauna ya kai shi ma wasu ba za wannan aiki ba to sai ga kirkira nan ƙara sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hada wannan shi ne asalin hadisi wanda aka yi ittifaqi lafazin karshe mustafaq alaihi bainar bukhari wa muslim lafazi ta sama wa fi lafzin imam muslim kenan shi imam muslim ya kawo man amila amma mustafaq alaihi man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ke wani aiki wanda baya cikin addinin wannan to fa huwa raddun ba a so Allah ba dauke sai shi ba shi lada a kansa ba walai ina kana so ka aul ayyuka na zahiri na mutane ta dauko wannan hadisin ka tsora a wannan aiki na'am mutafaqun alaihi aisha aisha ce radiyallahu anha hadisin aisha ina eh, surutun hadisi ina eh, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa faradu shine lafazin hadisi wa riwaya shi fi lafzin muslimin man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun gane wannan ya kawo da amal domin ya zama ya gabe dukkan komai tukuna shi sai iya ma'a ikirar wata bidiyar ba amma aiki da ita kan sami da kirkira shi ne kowa zai iya yi kusa sai fara kawo shi a kuma shi asalin su kirkira shi ne asalin hadisi to sai mu gane kuma nan mutum ba wai shi don kawai ba sai kuma kai ka kirkira ba shi ne za a da. a ko ka samu a cikin kirkire shi ka zo ka fada shi ma kana yin shi ma fa huwa rabbu malamai sun ce wannan ai hadisi hadisi ne wanda ke ma'auni na abu da zahira aikin da za ta yi to sai ka auna annabi ya yi wannan aiki ka ɗauko wannan hadisin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa in kaga annabi bai yi ba komai kake shi wannan aiki kai wani yana da girma to ka tsale wannan aiki fa huwa rabbi dan ko ta koyi kuma innamal a'malu binniyati kuma shi ne ma'auni na ayyukan zuci su kuma arkanul islam wannan shine ma'auninsa wannan hadisi arkanul iman wancan su ne ma'auninsa man ah, innamal a'malu binniyati kenan shi ma a kowane hadisi wannan hadisi ne wanda za a iya rubutu mai girma cewa a kansa kaga mun gane wannan babin kenan ah, a kan ɗabi'u kyawawa shari'a ake komawa ita ce take bayyana kyawawan ɗabi'u ita ce take bayani munanan ɗabi'u ba wai orfi na mutane ba a al'ada ba ba wani abu da tunani ko wayo ko wani ilimi ko wani zo ya je ya mana a za a shi ba da za mu koma shi koma alqur'ani ba mai Alƙur'ani ki ba ku ne alqur'ani ki na da kyau abu da ke da kyau sai aiwatar duk bayan kyau sai a nisanta ne wa ma atakum rasulu kenan nan kudu wa ma nahakum anhu fantahu ثانيا الضابط الاخلاقي الاخلاقي كده حتى يحظى العمل الموافق في ظاهره لمنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم بالقبول ويقعد عن دائرة مسائل الأخلاق فلا بد أن يكون البائث إليه الطاعة لله تعالى بإخلاص النية له فأولا شيء في الحديث إني الأخلاق دي كينا وإنشان كما المنهجي ne ma nan manhaji ne yasa za ka yi wannan aiki ko ta ya za ka yi wannan aiki yadda annabi ke yi don kuma mai yasa za ka yi shi shi ne alakalagidu don neman yardan Allah shi kenan a biyu sun fito a nan gaba ɗaya wannan yana bayani a hadisi na malama duniya wannan kuma yana bayani a hadisi na sassafi amrina ma laisa minhu fa huwa raddun idan mutum yana so ya aiki su zama ya dace da zahirin sa da manhaji na annabi kuma a karɓa wa yaqta'i da kuma mutum ya likanta an da'irati masail akhlaqi da واتو زمان وانن ايكي يزم شكل دنيا هن اهلو فلا بد ان يكون الباعث فيه الطاعه لله تعالى دور مستوى يا زمان وانن ايكي جكن دنسن زي كو امانا دمسن زي كو جرم مباقون دزي يا زمان الطاعه لله من قلع اكي جرم مباقون من قلع امن بالله اليوم الاخر قال khalid yukhliqul khairan aw liyasmut kama ya faɗi alkhairi domin Allah ya ce ai haka yayi shiru da sharri domin Allah ya ce shiru wancan yayi umurni da ko kuma yayi gaskiya ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam a wajensa kuma yayi ta don Allah sosai ya samu wannan abin da ke lahu yayi karfafa zuwa ga Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala wale tali asbabin fasida malgo wasu wato dalilai masu wanda za su ci domin wani zai yi aiki cikin Allah ba to sai ya zama yayi aiki alkhairi ko yayi aiki na asalat alfadl amma kuma don Allah ba zai samu lada ba ko kuma yayi aiki da kyau? amma ba yadda Allah ya yi shi ba shi yasa Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu ya zai samu sahabbai sun yi gungu a masallaci wani yana gaya musu sabbihu ashara sabbiru ashara hallilu ashara fi kabbar sai su hana la su goma sai ka za su goma su yi tsira shi da kuke yi sai ai tasbihi da muke yi mun yi da'ira an zauna ana ta yi sai kai ina yi abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya abdurrahman ma harabna illa alkhair ba abun da yake nufi da wannan kai alkhair kawai ake da yawa kam yin murid da alkhairi ya fi sai so nawa ne wanda ke cikin alkhairi ba zai same shi ba saboda ka wani aiki ba wai alkhairin da ake nufin ba ba shi ne abun dogara ba a'a cikin wannan aiki yana cikin manhaji na azumi ke sosai a zuwa alkhairi sai da yi shi sallallahu alaihi wasallam idan baya cikin manhaji to ko an alkhairi ba za a samu alkhairi ba wadda su ne ana kiransa shuru na ƙabulul amal guda biyu shi ne al'ikhlasu shi ne kuma tajridul mutaba bugu da biyu ƙabulul amal ne a karɓar aiki na farko a yi don Allah na biyu a yi yadda a yi su ce a yi shi kenan sai a samu muwa ko da ɗan sai a samu ladansa a kalli girman aiki da ake ko wahalar aiki ko kuma sauƙinsa a domin mafi yawa ga mutane sun fi kallon girman aiki ya sa malamai suka leƙa suka leƙa suka ce in wani mai alaji mai kuɗi ya zo wurin ga abuja sai yana neman buɗi ko wani abu sai masa ɗauki ka yi karanta ya yi sulkursi ko ta kaza da zai ba shi abu mai kyau ba <laughs> sai kalle ya faɗi wani abu wanda shi kansa ba zai iya wai sai sabala ya zai sai ni zan maka so ta zo shi yanzu sai ya ga masa shi da kace masa ka ji kai ki za ja alam nashar da ayin rabbana atina fid dunya sai gaba ba shi komai ba yana so ka bashi abu mai wahala na ji wasu rana a wai sanusi khalid ce da wani mai ya je waje wani mai na neman masa abun nan ce to za a ce kasuwa ne a sayo bunsuru in ce bunsurun kuma goya zai yi a baya da zane amma da sharɗi kar da bunsurun ya yi kuka in dai ya yi kuka to abin da za a <laughs> abin da za a yi da shi yi wa ba ce su halawa zai je an mummuna yi ce to ji nawa ne za a <laughs> wa'yan gaga suna kallon girman aiki ya sa kuma mai dubu-dubu wani aboki na cikin malam nan ne sai ya yana da wani abokin sun ji tare yanzu ya zama malami a karfi da yaji ba wani da yaji ya mai da kansa malami mai addu'a to in mutum ya zo gwamnoni da kudi suna zuwa shi wai komai nashi dubu dubu ne yana da almajirai dubu a gabansa saboda in ka zo za a yi ta sayo tasbaha mai guda dubu so dubu shi bai son kudi ka kasa maka ba fa kudi ka yake gida ba aiki kike so a matsaye eh to akwai yara na tsara wanda ba su balaga ba su dubu wannan za ka sai wata zaha mai dubu su dubu eh <laughs> a ba su su yi ta masa su so dubu dubu so kwana kaza a cikin su na kwana bakwai da za su yi wannan karatu da da mutum ya ji wata shara kuma san za a kan <laughs> mutane musun suna son irin wannan wahalan to shi yasa kai su malamai ga gane in ka yi kawai ake a yi addu'a ko yi addu'a a sujjada sai ka baka masa komai ba bukata ba ka biya ba sai ka ba shi wahala Allah wa rahmatu shi ta yi ne A da suka wannan ni sai kan manhaji na annabi sallallahu alaihi wasallama da filati sai a kika masa wani abubuwa to mutu yana so ya haka dole sai yayi wannan to sai ya zama ba walai tali asbabi fita. ba wai don wasu miyagun ɗabi'u a dalilai ba tusiru ha fi masari al wanda za su shiga a cikin wato miyagun ɗabi'u da annal mutu ya amalu amala domin mutum zai aikata aiki bin fa'il al daga ɗabi'u kyawa da ma'ana zai aikata aiki yake da'a da Allah biyayya ne aiki ne da Allah yake so walakin sai da ya aikata wannan aiki bi qala fulanun mujahidun wani mai jihadi ne ya faru a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ya ka kutsawa cikin yaƙi ya sari wannan ya sari wannan sai wasu suka ce suka ce tsoba li fulan jana ya ji ga ne ta shi nan yake sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya su huwa fin nari dan wuta ne sabbin ya garar su dinga monitoring ɗinsu a wannan yaƙi har ya kai da aka ji masa ciwo da ƙarshe da ya gaba iya ya kashe kansa da kansa sai sallaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zai gama annabi ga abin da ke na gaya maka dama ba don Allah yake don a ci jarumi to kaga bai mujahid kenan wa fulanun alim ko wani kuma ya zama malami domin a cikin sa malami wa fulanun muhsin ko kuma ya cikin sa don a cikin sa mutane ne wannan amal daga wasai wannan tunanin nasa ko wannan niyyar zai kasa masa aiki wani kabaru min masari al'akhlaq wannan daga nan sai ya zama ya koma miyagun ɗabi'u a sai wannan niyyarsa sai ta saka aiki sai shi koma cikin kubo da nufinsa nufin ce mai da yaki cikin miyagun ayyukan da ba su ciki da ba da lafiya kan su ba sallallahu alaihi wasallam mala sai kawo mana hadisi wanda sai kawo mana mai tsawon da imam ya sai awwalu awwalun nasi yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun فأتي به فعرفه نعمه فعرفها malanci mutum farko da za a yi masa hukunci a ranar alkiyama ne mutumin da ya yi shahada a kashin fama a yaƙi aka sanar da shi niman da aka ba shi na jaruntaka kai jarumi kayi yaƙi kashewa da kuta wuri ka zaɓi eh haka yayi haka ne qalu sai ake tambayansa sa fa ma amilta fiha to wannan jarum kan da me kai aiki da ita da me kai da wannan jarum kan naka qalu aqal fika hatta istashad istashadtu na yi ta yaƙi don ɗaukar kalman ka Allah har na shahada ƙala ka zuci ƙala ce ka yi ƙarya a haƙi jare alaƙi ne ka ƙaƙaltar an yi ƙala jari'un ta ƙaƙƙe kayi ne don a ce kai jarumi kuma faɗaƙi da an faɗa shi kenan ya cinye ladan daga wannan kalman duki nema sun ma'umir bihi wa suhiba ala wajhi hatta ulqiya finnari sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai umurni kama shi ta fuskar ta ya jefa shi a cikin wuta Allah ya tsare mu wa rajulun ta'allama al-ilma وعلمه وقرا القران فاتي به فعرفه نعمه فعرفها ده وند يلمي يقد wannan ilimin sa'anna ya karanta alqur'ani sai a zo maka kai Allah ya baka ilmi ya baka qur'ani fa arafa ya kani wannan ilimi ce eh lalle ka kuma abdul fiha kai aiki da ilimi da aka baka qur'ani da aka barka qala ta'allamtu al'ilma qara'atu fika alquran na karanta yi ne ilimi kuma na koyi da wannan ilimin gashi kuma na karanta alqurani sai Allah madauki sarki qala kadabt shi ma shi kai ƙarya kadabta walakin ka ta'allamta al-ilma li yuqala alimun kai domin ce maka malami ko karanta alquran li yuqala huwa qari'un kai karanta alqurani domin ce makaranci wa faqila kuma an fara ثم أمر به فصهب على وجهه حتى أبدأ في النار شيما سيما سيدنا قيام كفسة جيفا شي أوسا الله يكرمه ورجل نبي أخلصه wanda ke wata Allahu alaihi Allah ya yalwata masa ya bashi dukiya mai yawa wa aqahu min asnafil mali kullihi duk wata nau'i na dukiya Allah ya bashi ya samu فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فكلا بك دوكيا سبب كذا قال فما عملت فيها بكي أجل بك الله يرحمه قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك سبب وتهنيا تكيسو أكثر وتهنيا يا الله بمكتب إلا ناسا قبونا أكثر إن شيء كما الله كنا qala allati kadab kai gariya walakinnaka fa'alta li qala huwa jawadun kai mutum ake mai kyauta fa qila thumma umira bihi shi ma fasiba ala wajhi thumma ulqiya fi an-nar kaga wannan duka ayyuka da tabi'u da tawawa da kyauta da saja'a da jihadi da kuma malaka da karanta alqur'ani duka manya ma a cikin mutum Allah ya sa masa wa'annan ya rubar su komi ko ɗaya aka ba shi an gama masa kenan a dukiya an gama masa komi kuma aka samu yana ciyarwa sai da Allah ya so ko kuma ya zama jarumi ana yaki yana da hukumar Allah ko ya zama malami yana karantar da al'umma yana karantar da Qur'ani to an bai su amma niyan ba su kyau bai zama innamal a'malu mun zama innamal a'malu kai binniyati to ya kauce wannan hanyar shi yana yin liyuqala liyuqala kama wanda kuma kana hijratuhu li dunya yusibuha bimra'atin ya ce wato shi hijratuhu ila ma ta to shi ma liyuqala fakila dana ya tsare Allah barke sai shi da shi kuma budu min al-musabati kuma kawa idan zaka aiki to ka bi manhajin Mustafa sallallahu alaihi wasallam min ikhlasin niyya domin tsarkake niyya da haulihi alaihi salatu nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa daya hadisi amrina na aikin koyar wannan innamal amalu na aikin zagiri ne wancan man a man ahaddathu fi amrina hada Allah barkin sarki ya hadith da mu insha Allah a kai mai zuwa yanzu abin da sai mu ji wayannan miyagun dabi'u cikin su akwai al-mujiyya wanda tabbaci suke fitowa akwai al-sam'iyya al-basariyya akwai ta ido kuma ta kunne akwai al-amaliyya kiliya akwai na aiki akwai kuma al-qalbiyya ta zuci sai a ga ana farawa da lafiya domin su suka fi yawa ƙarya misali zagi da su suka fi yawa eh, wani kafi ya yi na wani yayi na baki kusan so goma da su malar zai fara da jilba domin shi ne kamar mu yadda malar yin a fallar karanta mana a wakil majalis wani zai kira shi wato mai sunansa cikin wuraren zama saboda da iya ce an zauna ba a wani majalisi yawwa afirkin majalisi to shi mara ya fara mana shi da ya yi ce a dini muninsa samakonsa da ke jawo shi ya za a yi mutum ya fi jiki da hanyoyin ya ba da ilaci warka saboda ka in muka bi shi insha Allah za mu san yadda da ke jawo giba yadda za mu iya wato kubuta daga wannan wato aibi na giba ne. Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.